Allah ka ji kan iyayena Allah ka rahama ka bar su Allah ina roƙonka ya Allah Allah ka gafarta wa ta Zainab albarka annabi Allah duk mai raifa mamaci ne kuma ubangijin Allah baya jirgirta wani ransa matukar kwanansa bai kare ba alma ta riga ta rasu hakuri ya zama mana dole duk wannan kukan da kake yi ba za ta dawo ba addu'a ya kamata mu ci gaba da yi mata sai ba ni na sani ba za su dawo na sani umma ba za ta dawo amma ba zan taɓa daina irin wannan kukan da nake yi ba na tunawa da su musamman idan na tuna da irin wahalhalu da ɗawainiya da suka dinga yi da ni tun ina ɗan karami na. Kowace uwa tana wahala akan 'ya'yanta, kuma haka kowa yake haƙuri idan ya rasa ta. Na zauna tare da umma shekaru masu tsawo muka yi ta wahala, sai ta ɗawainiya ne. Amma alhamdulillah yanzu gashi na samu rufin asiri da jin daɗi, kuma ba ta nan. rayuwar ta kai ba na so a ce ta kai uwar haka kuma in samu in kyautata mata don ta ji daɗi a ranta lokacin da umar ta kiraye ba ta da buri daga kaman kamar Allah ya maka ɗaukaka kuma a yanzu ma duk da ba ta raye ka cika burinta tunda ka zama abin da take so ka zama Allah Allah ya Allah Allah ka kai rahama cikin kabarinsu. Allah ka ƙetare kurakuransu Allah in lokacin mai zo Allah ka samu jika da imani albarkar bayan halitta in lokacin mai zo Allah ka samu jika da imani likita ya aka ji da jama'a alhamdulillah Allah ya kara jagoranci na ce likita kamar yadda aka saba a halin da ake ciki yanzu akwai wani mara lafiya da yake buƙatar taimako eh to a yanzu duk patients da muke da su ba wanda yake da buƙatar tallafi amma dai ina ganin inda dan kwana biyu kamar yadda aka saba idan aka samu to Allah da sai in maka magana idan Allah ya sa an samu to da Allah a yi musu duk abin da ya dace ko mace ko namiji ko da ban zo ba a yi komai in so a shigar cikin fayil Ba zo sai ba da to da Allah insha Allah za a haka to na gode sosai eh. likita zan koma Dalla ne abidallani ya girma abidallani ɗan gata abidallada ɗan girma Yau Judge, baka da iso zo zo zo mala audu idan za ka ah, wannan ai ba kayan nauyi ba ne ni ma zan iya rikewa sallah ce ya alhaji buhari ya zo na'am na'am na'am eh me ka ba ya ce kuma ya nemi ka ko bai samu bane ko ya aka ni shi ne da wasu ah, shi dai ya zo harkokin sa amma ni ai ba na kashe waya ka kuma sai. ba zai wuce minti goma zan fito ba a wanke motar to da Allah ko lafiya sun baka abinci a ba matsala a tabbata wallahi ya halle mu ta gani <laughs> ai jaji dalle ne dalle ne ya girma kare lala ai mahajiya godiya jiya ta aika min da tura manzon nuwa to zo ga na gudu mu da dai duration ne ba zai kai ko eh. alaikum assalam dan da Ina Hafsa. Hafsa ba su shigo gidan nan ba. Ta dace da yau za su zo amma har yanzu bata zo ba. Ta ba ce su zo gidan ba. daga lokacin ta bugu min ya ci a ce mutum tana gidan ba to ko sun wuce gidan gogo to kai kamfanin mun ka je Yaushe ka ta yawo ka kai ni wajenta. Abai dalle ni ɗan gata, abai dalle ɗan girma. annabi dan gata aiki kawai sai dai ku je ku dinga zama a zurar kuna cin indomi kuna zaro zance kuna munafuncin mutane wannan ba daidai bane ba ƙarya kake yi munafiki ya jikin nata shi nan da sauki ah, me kin gwada bp din ko komai na gwada noman sa that's good ina zuwa bari in ga ga wannan magungunan ki je pharmacy to ko okay sai ki bata su yadda na prescribe miki ko okay sir yawa Alhaji Kabir, wallahi ka zo a daidai. Allah ko. Dan inda baka so ma ina da niyyar da kira ka to ce abin nema ne bai samu alhaji kabiru akwai wata tsohuwa ce da aka kawo ta asibiti ɗazu ta samu hatsarin mota to dai ba a san inda take ba kuma ina ganin irin tsofaffin nan ne marasa galihu don ba ta da wanda zai taimake ta likita yanzu menene abin yi nawa ne ake bukata haka ne to amma yanzu ba zan iya ce maka ga abin da ake bukata ta kamar ne ba saboda yanzu aka kawo ta muna bincike ta to lokacin da mu gama bincike da irin matsalar na jikinta da sauransu to shi za san cewa nawa ne za duk wannan kare zama da damuwa ko nawa ake bukata a kula da ita ni a sa account ɗina zan biya wanda kai ka sani zan iya ganin ta kwarai da gaske tana ɗakin masu jinya bismillah ce nake maka magana ta na sarki to na gode likita sannu ina kai ne kabiru ni ne kabiru mama kai ne kake kira na da inna a ina ai duk wata mace mai shekaru kwatankwacin naki ta cancanci a ta da suna inna ai girmamawa ce karamci ne ban taɓa tunanin akwai wani lokaci da za a sake kirana da wannan sunan ba don haka ka kira ni da suna na talatu kawai a wallahi allah ni ba zan iya ba illa ba zan taɓa iya kiran ki da sunan ki ba ko ba komai darajar ki da kima ki dole an kalle ki a matsayin mahaifiya ubangiji allah ya baki lafiya allah ya sa ka fara yi allah ya sa ka fara yi zan koma ina allah ya baki lafiya allah ya baki lafiya ni ne, ne ya girma, dalle ne ɗan gata. Mama ya jiki? Ba ki lafiya. Wai da zan zo ne sai na ce aka tantan nemo miki lemu da ayaba. Sannan san zai miki amfani. Awa, awa. Ah, bismillah. mama. Mama lafiya kike kuka? wanda zai taimaka mu shi har yanzu ban samu wanda zai taimaka min me yasa kake so kake so ka taimaka min ha mama mama wajibi ne a kaina in taimaka wanda suke bukatar taimako musamman musamman mace irin ki wanda za ta amsa sunanta uwa wa'yansu 'ya'yan ba sa iya taimaka wa iyayensu ba sa kula da su amma kai ka yi sa'a haka kana kula da wanda ma ba su suka haife ka ba ai mama duk mutumin da bai kula da na gaba da shi bai kula da iyayensa bai san darajar kansa ba ma kuma bai san inda sakamakonsa zai kasance uwa a koda wani lokaci ai uwa ce ko da ba ita ta tsuguna ta haife ka ba na gode maka albarka maka albarka. Amin mama. Amin To kara ayaba mana. <laughs> Ba ka gajiya da ɗaukan ɗawainiyata kan halin da muke ciki har yanzu. Kabiru ina son ka zama mai jajircewa da neman abin kanka. To, umma yanzu wace ɗawainiyar ki ce za ta wahalar da ni? ni ban taɓa ɗaukan ɗawainiyar ki a matsayin wata damuwa a gare ni ba duk fa ɗawainiyar da zan miki bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na ɗawainiyar da kika yi da ni ina yaro ba duk da haka ina mai ƙarfafa maka gwiwa da ka tashi ka nemi abin da sun asirin kanka ina fatan allah ya taimaka maka da abin da ka dafa ya zama alheri allah ya maka albarka amin to karɓa yawan ko ɗan kaɗan kici abin da kake min Allah ya baka wa'anda za su maka fiye da nawa wai na Allah shi zaka daina daga hankalinka akan duk wata magana ta shafi umma ya kamata ka zama mai haƙuri da juri akan rashin ta zan yi ƙoƙari in yi kamar yadda kika umarci ni insha Allah alhamdulillah ji dani in zuba maka abincinka abai dalle ni dan gata abai dalle da girma abu dalla ne dalle ne abu dalle ne ya girma abu dalle ne dan gata abu dalle dan girma Wai har yanzu baka fara cin ba. Ba za ka daina yin tunanin nan naka ba ko? wallahi ba wannan tunanin da kike nufi shi nake yi wata mata ce aka kawo ta asibitin dr bashir wallahi tana cikin wani maruyacin hali tana neman taimako wata mata me faru da ita wallahi sun ce wai mota ce ta buge ta kuma matan nan a bincikensu ya nuna ba ta da kowa kusan ma ta rai da jin da duk wani jin daɗi na duniya saboda ba ta da kowa abu iman ai wannan ai ba sabon abu ne a wajen na sha na san ka sha haɗuwa da mutanen da suka fi wannan matar matsala da damuwa kuma ka taimaka musu duk lokacin da na je na kalli wannan mata sai zuciya ta dinga nuna mu ai ina kallon fuskar mahaifiyata ne ta yi juyayen rabuwa da umma shi yafi fi ƙarfi a zuciyarka shi sa duk abin da yake kama da ita yake tasiri a ranka wato musai ba ina so in taimaki wannan mata mutukar taimako kuma ina so in taimaki ta yadda za ta ji a ranta kamar ɗin da ta haifa ne yake taimako shi yasa duk wani abu mai kama da ita yake gaskiya mama ya karfin jiki mama alhamdulillah mai na yi lafiya lafiya a jikin ya yi sauki ba wadda ma kamar da na miki alkawari a baya zan zo da iyali na kika wannan ita ce uwar gidana sunanta musaiba Allah sarki sannu. sannu illa. Na yi Ya jikin? A alhamdulillah. Ya lafiya. Ya yi sauki. Iman. Iman. ko? ka kare ka ta kare a kusa da ni Iman yau dai na cika alƙawari. Yau ga ki ga kakarki. Shikenan? Wallahi ga kaka kuwa. Ni ce kakarki ko? wallahi kullum ta takura mishi take sai ya kai ta gurin kakanta sai ya kai ta gurin kakanta haka kullum take gaya mishi kuma kakar ta rasu ayya <laughs> shi mahaifiyarka ta rasu ba na yau shi kimanin shekara biyu kenan rabuwa na Allahu akbar Allah ya cikanta amin a gafarta mata shi sarki ah kada sannan mu dai

Sakamakon da muka yi ya nuna mana cewa kin samu lafiya. To alhamdulillah. Don haka yanzu mun sallame ki zaki iya zuwa ki gida ki huta. In ya so bayan kwana biyu kuma sai ki dawo mu sake duba ji. Allah yaya likita ya zo ya faɗi abin da ya kamata mai farin ciki saboda Allah ki zo kuma kina kuka ai abin farin ciki ne mama ba wai sallama ta ce ba nake kuka ba ina kuka ne idan na bar asibitin nan ban san inda za ni ba kuma a cikin lokacin nan ka bani kulawa ba abin da ba yi min ba tamkar ta fiye min mutum dubu ya'ya dubu kafin min su ba a kulawar da baka bani ba ina idan na fahimce ki kina nufin idan aka sallame ki ba inda zaki je kamar ba ki da dangi ne ba ina cikin gajiyayyun mutane waɗanda ba su da galihu a rayuwa saboda haka gara a da asibitin nan ƙarasa rayuwata amma mama bai kamata ki faɗi haka mama ni ɗa ne a gurinki wannan iyali na ne dukkan su ƴaƴanki kuma ina da inda zan iya aje ki gidana za ki koma daga nan ki tashi gidana za ki koma mama kin ga inda Allah ya azurta mu muke rayuwa daidai gurgudu kuma ina ina roƙonki da ki sa a ranki cewa mu da ke mun zama zuri'a guda kuma da yardar Allah da yardar Allah za mu kyautata miki daidai iya mu abinda nake so da ke shine nan gidana ne ki saki jikinki ba kya buƙatar neman izinin kowa wai don zaki wani abu ba da zama haka ba a wannan gida abin da ya kamata in zama a gidan nan ma'aikaciya ɗan dinga muku aikace-aikace ɗan share-share da ɗan wanke-wanke da goge-goge shi ne matsayin da ya kamata in zama a cikin gidan nan ina matsayin kowace uwa shine ta sami kulawa da kyautatawa a wurin ɗanta alal hakika ke dai a gidan nan uwa ce kuma daidai gwargwado za mu kyautata miki daidai iyawar mu da yardar Allah ke dai abin muke roƙonki mu ma ki kalle mu a matsayin 'ya'yanki kabiru ka yi saurin amince mu kaga baka san daga inda nake ba baka san daga inda na taho ba ka tsinto ni ne kuma na ga tsinto ni shikenan nan da nan sai ka amince da ni ka sa ni a jiki in zama yar uwarku abin abin dubawa ne Ina shi zumunci ba sai lalle dan uwanka ba hasali ma zumunci ne idan ya yi ƙarfi yake da kiɗa ka jawo mutum ko a ina ne zama dan uwanka ni dai a yadda nake kallon ki ina kallon ki ne uwa wacce ta haife ni kuma ina roƙonki don Allah ki kalle ni a matsayin wacce ta haife ni Kabiru na gode Allah shi albarka Allah kuma ya ji mahaifiyarka amin amin Allah ya gafarta mata na gode na sai ba mhm. abin da nake so da ke shi ne, ina son ki kyautatawa wa inna ki mutunta ta ki kula da ita kamar da zaki kula da uwar da ta haife ni ba na son daidai rana guda in na ta ji a ranta ba ita ta haife ni don Allah. Insha Allah na maka duk yadda kake so in zai. <laughs> San da zuwa. San da zuwa. Ina Lafiya nan. Hafsa. Ikon Allah. Anti. Ta watan Abuja. Kai kai kai kai kai. Gaskiya Hafsat Abuja ya karbe ki. To, watan ki ɗaya fa Abuja yanzu. <laughs> Ya su kawo. Lafiyar su kalau. La sarki Hafsa wallahi da bi su dinki. Ba hira ba. Ba Ikon Allah. Hmm, ina? <laughs> Wannan ɗanwar Kabiru, Kabiru ne. A haba. Wallahi a gidan nan take zaune. Ta je hutu a guje gidan kawun. Allah sarki ya kika baro su. Lafiya su dana. To amma kin san wani abu amma jiya fa kika ce za ki zo gidan nan. <laughs> Ki bari kawai. Na gama shiri zan fito kenan. Kawai sai kawo Salisu ya ce min wai in jira shi. Ya ce zai ban sako in kama yayi Kabir. Na ta jiran shi bai dawo ba. Har sai dare shi yasa kika ga na ƙara kwana. <laughs> Ke dai hali ne dai irin na 'yan mata. Shiga daga ciki. Kai an cike dai wallahi da dakin fiye sa ido wallahi. To ai gaskiya ne. ha Gaskiya Abuja nan yayi. To ko ne ma ya ga ki zan bari ne in je Abuja nan dai. Kai da na kin ganda take yadda take sheki. Ashe ta ba kanwa kabirin ce. eh wallahi kanwar kabiru ce yar autan su kenan ita ce wanda mahaifiyarsu ta rasu ta batta a hannu wallahi Allah ya a takaice dai ita ce karamar su kuma ta ce autan su sarki wallahi hafsat hafsat <laughs> hafsa kya da matsala wallahi kullum sai a miki nasiha akan rowa sai ki tafiya nisan duniya ki dawo ki kulla jakakki a ɗaki wai tsaraba ma sai an roƙe ki to mun roƙa ba mu tsaraba ko mm. ga ina ma tana bukata to ni ko tsinke ban shigo da shi garin nan ba saboda inda na tafi haka na dawo me kika ce ko me biki zo da shi ba ko tsinke tafi wallahi ƙarya kike ki tafiya wata daya ki a waje baki kama na tsaraba gidan nan ba ai sai dai ki koma ki kama na tsaraba mu wallahi wa yake ta tsaraba kin saka kawo kuwa masifaffen takura ko kofar gida zaka daika sai ka sa mayafi ƙato sannan ga safa sannan har da wani lullaba fuska <laughs> tun ban da abin ki hafsa haka dan bai bi miki mutunci ba ina haka ne <laughs> amma shi kam takurar tashi ta yi yawa ne kin ga fa ina zuwa gidan nan da ya karba wayata ko kira na aka yi sai ya ga wane ne sanan ya miƙo waya dakata daya dole ne ya takura miki saboda din ya kafan ki ba kafan zama waje daya bane yau ki ka mishi Musa gobe ki ka mishi James gata ki ka mishi Umaru jibi ki ka mishi Sadiq mahaukaci ne shi kaman ke dole ne ya kafa miki doka kuma dole sai kin bi doka ba ai ya miki dai ba biya mun da mun ki ki mun da mun da aure mun da ga Musa yana son Ya yi gwiwan Musa? Musa abokin naman da muke zuwa gudun aiki tare. Ni wallahi ba na son Musa. To shi kenan a aje zancen Musa a gefe ga abokina Abubakar Sadiku. Kai Abubakar Sadiku? A'a ni gaskiya ba na son shi. Me aibinsa? Mutumin nan fa yake kaunaki. Ke ce fa ba ki kaunarsa. Tun da yana kaunaki har yanzu ki haƙura ki kaunace shi mana. Saboda shi maraya ne. bai da uwa bai da uba duk sun mutu ban da ke hafsa don uwa da uba sun mutu sai zama aibu ni da ke zuwa marayu bane ina iyayen suke so nake yin auri wacce mahaifiyar shi take a raye domin in ba ta kulawa ta ɗauke ni tamkar 'yarta saboda ta maye gurbin mahaifiyata da ta rasu ban yi wata magana da za ta taɓa yi na anan ko? Na ɗaukar mijina alkawarin cewa zan faranta miki, zan kyautata miki. A halin da muka kin shiga a yanzu yana nuna cewa na gaza akan alkawarin da na ɗaukar wa mijina a kanki. sai ba ku gaza min ba, da ke da mijinki, ko da na haife ku, ya abin da za ku yi min kenan. Ku taɓa gaza min ba. Idan ba haka ba, me yasa muna cin abinci muna saka da cin abinci muna raha zaki tashi? Wannan yana nuna cewa ko wani abin da aka miki wanda ranki bai so ba. Hakikan gaskiya raina ya ɓaci. Akwai abin da ya ɓata min rai. amma ba zan iya gaya muku ba ba za ku sani ba ba ku san shi ba da kanki kuma kike yin mopping din wallahi ina so dan dan yi dan aikata aikatan ne ma dai hakan dan motsa jiki na a'a ina kin ga ko idan yayi kabir ya zo ya ganki kina mopping din da kanki wallahi fada zai mana <laughs> to ai ba na komai ina zaune ne Hafsa ba abin da nake yi sai dai in zauna kawai ni kuma na saba da dan aikace aikacen dan motsa jiki na ko na dan ji kwari kwari in nake ne to kin gani kawo kawo in bai kamata ki mopping nan da kanki ba ai yanzu sai ya zama mana damuwa kika ce za ki mopping nan da kanki a gidan nan sun bi so da shiga in zauna kawai in ta zama na wa ina ki je ki kwanta ki huta abinki <laughs> to shi ke nan tunda dai kin hana ni din na hannu ba zan yi ba sai bar ki ki je ki dai ki din ko ko ke fa ina yawwa au Hausa na'am jiya muna cin abinci da jiya kina wata magana shine nace bari in tambaye ki Da gaske ne kika ce kin fi son ki zauna da iyayen mijinki da uwar mijinki ku zauna tare da ita? Anya da gaske kike yi? Kwarai ko ina, ina so in zauna da uwar mijina tamkar mahaifiyata, mata biyayya. Sannan kuma ina so ita ma ta ɗauke ni tamkar yadda ta haifa a cikinta. Kuma da gaske kike? <laughs> Ina da gaske nake yi. To ba kya gudun Hafsa. uwar mijinki ta zame miki matsala ta tare da mijinki haba ina ai wannan ra'ayin wasu jahilan matan ne wanda ba su san darajar iyaye ba tun ba kuwa ni bana taɓa fata uwar mijina ta zama min matsala haka ne amma kuwa da ke da ɗan uwanki kun sha bamban akan dukkanin sauran mutane ai na kuka samu irin wannan ɗabi'a mai kyau haka a lokacin da iyayenmu suke raye sun ba mu kulawa kuma sun hore mu da cewa duk dan adam inda muka gani kan mu wulakanta shi sannan kuma kan mu ɗauki kowa a matsayin abokin gabanmu haka suka ce mana ina alhamdulillah alaimuku albarka amin gaskiya kuna da hali mai kyau saka muku da alheri bari in je to in zauna tun da kin hana ni in yi aikin Wasu abin da nake tunani wani abu da na fahimta game da inna. Kamar akwai abin da take ɓoye mana ba ta so mu sani. kuma akwai abin da yake faruwa da ita wani mu ba ba mu san shi ba. Wallahi ma yana tsammanin haka. Domin duk da irin kulawar da muke ba ta, har yanzu hankalin ta bai kwanta Kullum cikin tunani da damuwa. To amma ba kya ganin kamar za mu iya sata a gaba. Matar sa sa mu tambaye ta har sai ta gaya mana me yake damunta. da tana so mu sani da ita da kanta za ta shaida mana har sai mun roke ta amma ba ta so mu sani kaga ko ko da mun tambaye ta ina da abu ne mai wuya ta sanar da mu haka Tabbasin da a ce tana so mu sani za ta sanar da mu to amma ni a na san ne tabbar abin da yake damu ta mai matuƙar muni tunda kin ga kullum yanayinta Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. kuke ninke-ninken kaya? Wallahi ai. Na shigo in gaida ke ne. To da na duba sai na ga kayan a wargaje a kan gado kuma na tabbata a wanki. To shine sai na ce ya kamata ninki. Sarki na gode Allah albarka na gode. Amin mama. Ba wani abu da kike bukata yanzu? Ba komai. Abin da dai za ka yi kawai yanzu ka shirya ka tafi gurin aikinka. To shi ke. Eh, Allah shi albarka. Ba komai. Ba komai. To shi ke. Ada ba da lafiya ina ba da sa'a lafiya lau ina gajiya adalla an tashi lafiya alhamdulillah ya nauyin jiki a alhamdulillah to Allah ya samu dace ma madalla Allah ya ba da sa'a amin zan wuce gurin aiki ne dama insha Allah to a da lafiya Allah ya ba da sa'a mama akwai a ofis dai ina son zan dauki wanda zai dinga kula min da harkokina na yau da kullum wato manaja eh, to ina buƙatar addu'a ko don Allah ya samu mu samu nagari to ai addu'a kan kullum dama ana yin ta Allah kuma ya haɗa ka da mutumin kirki irin halinka mai irin halinka na kirki <laughs> Allah ya haɗa ka da shi kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah ya baka abokin arzikinka madalla yawwa a da lafiya na gode <laughs> kamar yadda na gani a nan ka cika duk waɗansu sharuɗa da muke bukata wajen ɗaukan ma'aikaci a wannan kamfanin alhamdulillah sai dai kamar yadda na sanar ban sani ba ko hakan zai maka daidai idan allah ya sa muka ɗauke ka aiki a wannan masana'anta mu za ka iya wakilta ta ta ɓangarori daban-daban na wasu harkoki nawa ta yiwu wasu harkokin su haɗu a lokacin aiki ko kuma ba ranakun aiki ba ma misali ban sani ba ko za ka amince da haka alhaji ai tinda dai har zan kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfaninka duk yadda ka umarce ni haka zan yi insha Allah sannan sai wani hanzari ba a ƙa'idata idan zan yi waɗansu ma'amala komai kankanta ta kana kan je ne in tsuguna a gaban mahaifiyata in sanar da ita don ta samun albarka ba don kuma ba sai don samun nasarar wannan abu gashi zan baka babban matsayi a wannan tafiya ta hakan zan so zan so ka zo har gida in haɗa ka da mahaifiyata ka gaishe ta ta sa maka albarka ba don kuma sai da ni da kai za mu yi kafaɗa da kafaɗa wajen neman arziki ya kake ganin abu alhaji wannan ai ba wani abu bane Allah ya nuna mana lokaci kamar yaushe kake son ko an jima ko gobe duk lokacin da kai kake da lokaci ka zo mu insha Allah sai. Allah ya saka da kai na gode sosai thank you very much na gode insha Allah sai na ji ka ya girma abu dan gata Abdullah. Sağ ol abi. Sadece. Dama kai ne kake salama? To ya muka shiga ba? yana da kyau yi sallama Allah sa. To bismillah. Bismillah, bismillah. Bari in shiga gaya wa? na ka zo ko? Masha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu kana da ashe baka fita ba eh ba ba fita ba wannan suka da sun a gaba kuma sai su ashe kana jin mu a na wannan wanda na dauke shi aiki ne a matsayin manaja a kamfani to to ne ce ya zo ku gaisa na to wani zan to Allah sarki to shikenan kaga ce masa gani nan fitowa yauwa na gode a kure har ya zo mutum <laughs> kin ga Allah ya gwanda mu tashi mu je ne aikin da ke gawo idan muka biya inna wallahi ba za mu yi aikin nan ba <laughs> to ai innan ce akwai abun ban dariya ni fa wallahi sai an karasa mana labarin nan to karasa mana mu ji yanda suka kare kun za ku yi aiki kuma yanzu kuna ji bako ne yazo yana nema mu je mu gaisa da shi ko bari hakali a kwace idan aka gama aikace aikacen nan sai a zauna karasa da bayan kaga inda muke dan manaji ai ya wace manaji ana na ba wada su sanda zo sanda zo abdallabi ya girma abdallabi dan gata abdallabi dan girma me ya ka da wannan me ya kawo wannan gidan nan maza maza kabiru ga ta koras ya fita ba gidan nan baza. wannan wannan wannan shine sabon manajan da na dauka kuma ya zo ne ya gaishe ki na ce ya gaggauta fita daga gidan nan na ba ku umarni ba sai dama kin san shi kin taba ganin sa na ce maka wannan wannan ya fita daga gidan nan gaba daya mama dan Allah ne to da ni fili ki ga min wane ne shi kuma laifin me miki wannan ai annoba ne wannan zama da kai da shi ba zai taba yiwa ba ya fita ba mana gida ya fita mama ki haƙuri na miki alƙawarin zan share miki hawayenki amma dan Allah ki ga min wane ne shi kuma me miki wannan bakin ciki na da na dade ba na tare da shi yau ganin wannan a cikin idan nan nawa ya dawo min da bakin cikin da na manta da shi da dadewa ya fita annoba kawai Abdalla ɗan makaranta, Abdalla sai ka dawo. Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, Abdalla ne ya girma. Abdalla ne ɗan gata, Abdalla ɗan ka kula da dan tuba. abu Abdalla ne, abu Abdalla ne ya girma. abu Abdalla ne dan gata, abu Abdalla dan girma. Sannu? Yawa Talatu. Talatu. Lokacin da zan bar ku yayi. wato talatu inda kin ji abin da nake ji a jikina da abubuwan da nake gani yanzu na tabbatar da ciwon nan ba na tashi ba ne haba mala nisa kake irin wannan zance ne hmm? ciwo fa bai san inda rai yake ba Allah ya da za ka samu lafiya za ka tashi wato ba mutuwan ne nake zullumi ba talatu halin da zan ku kawai shi nake zullumi zikin kin ga yaron nan abdullahi shi ne kawai allah ya mallaka mana kuma ya ba mu shi a lokacin da muka manyanta halin da zan barku da wannan yaron shi ne abin tunani na allah mun gode maka na so a ce allah ya mallaka mana abdullahi a lokacin da muke da ƙuruce mu ya taso a gabana ya samu ilimin addini da ta rayuwa a gabanmu wanda da shi kanshi da mu da sauran al'umma za su yi alfahari da shi talatu ya amfani kanshi ya amfani addinin shi da sauran al'umma amma gashi lokaci talatu ya yi na in tafi in bar Mala, da Allah ka daina faɗa haka sai kana kashe mana gwiwa wallahi. In Allah ya yarda za ka rayu da yaronka. Kuma Allah yana tare da mu mala. Allah ya tashi ka faɗarka. Na gode, Na gode. Abdullahi, Allah shi maka albarka kaji. Allah ya raya ka cikin addinin amin Allah saka ka zama mai amfani Baba makaranta mu kudin makaranta bane an koro mu ne. Shi ne suka koro ku? amma dai malaman nan me yasa suke yin haka ba kwanan nan aka koma a makarantar ba ne ba sai su haƙura su bari tukunna a ga yadda abu zai yi ba tukunna sannan kuma su ce za su kore ka Oh, Allah kai mana arziki ya Ubangiji Allah ka hore mana yadda za mu barin in so in dubo dan wani abin da zamu je sai mu je eh, dan makaranta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne dan gata abdalla da dan Assalamu alaikum. Alaikum salam. Da gajiya. Ba da da. Yawwa. In Abdalla ne aka koro shi. Shi ne wai bai biya kuɗin makaranta ba. Kun zo da kuɗin da za ku biya ne yanzu? Eh to an je samu abin da aka samu. zo da shi duka ba dai amma an samu abin da aka samu to ne Baba na ga kamar nan naira ɗari shida da sittin. To, kin ga kuɗin makarantar kuma naira dubu uku ne. Kuma wancan tan ɗin ma ana bin ku da wanda ya wuce da ku biya. Gaskiya ne. Haƙuri dai za a yi mana. Saboda in Allah ya da zan tattaro a kawo. Wallahi yaron maraya ne. Wahala nake ta sai na yi ta abubuwa a tattaro sannan a samu ɗan abin da za a kai makarantar su kenan ma kuɗin wallahi ka gani. Kenan na tattaro na kawo. A yi haƙuri a taimaka mu. to gaskiya dai hukumar makaranta ta ba mu sanarwa cewa duk wanda bai biya ba a kore shi to amma dai ke kadai zan yi wannan alfarma to alhamdulillah na gode na gode Allah shi albarka amma da zarar an samu kuɗin nan da Allah da an da zarar an samu wannan kuɗi sai a an Allah da za a kawo eh za a kawo eh. kai Abdallah sai ka tafi ko ya ta aji ko yau ko da Allah baba a ce maka insha Allah ai na gode Allah maka albarka kai na ji daɗi wallahi to ko sittin ɗin za ka bani sai a ji daɗin lissafi kawo sittin ɗin to shi ne tun da ma za eh yawa to na gode madalla yawa.